ba ƙasar da ban je ba ni a makama jidda na yi lacca na riga malam aminu kano shiga siyasa siyasa da ba kudi aka je nema ba gyara ƙasa aka je amma su da suka shiga siyasa abin da ya ka har ƙasan nan har shi shugaban naku ne yanzu sata ce ta kawo bismillah rahmanir rahim ni ce hajiya rikiya karkara matar malam abba dan mai kwaro wanda ya kawo nefa najeriya ba ƙasar da ban je ba ni a makama jidda na yi lacca ina nefa na auri malam abba ɗan mai kwaro shi ya kawo siyasa shi ya ɗauko siyasa ya ɗauko malam aminu kano daga ƙasar sokoto na riga malam aminu kano shiga siyasa ni 'yan sarauta ce amma ni na gagare su nefa nake amma an gaya maka je sai da aka tsane ni sarakai ba sa son mu ba sa son nefo da kai kariya ma sai da aka yi ni kurkuku aka kudu lacca na yi lacca ce na yi ya zamanta ma in na yi lacca na gama kofar kurkuku nake zuwa in je in zauna saboda ko za a ce in zo in shiga yanzu idan muka kalli siyasar da da kuma siyasar yanzu yanzu eh, ya ke kallon makuma siyasar yanzu kanu ina ai barayi ne gaya musu ni hajiya ya karkara na gaya musu haka ba haka ake ba siyasa siyasa dan kwalin kaina dan kwalin kaina na taba fitarwa da shi na an jingita an jinginar da shi na tafi na aikin siyasa wannan ai ba siyasa ake ba barayi ne barayi ne ni hajiya ya karkara ka gaya musu ni na gaya musu ban jin tsoron kowa ni ce hajiya ya karkara wallahi barayi ne haka ake siyasa talaka na kuka ba siyasa ake ba siyasu siyasu ake siyasu ake ba siyasa ake ba wallahi ba siyasa duk wani wani siyasa ciniki shi tunugu da ya hau kan mulki ai ba zaɓarsa aka yi ba kuɗinsa ne ya shi. saya ya yi san abin duniya ne da aikin banza san abin duniya wanda yanzu ka in me ka tara aka jima za a ce wani ga kabari can ana ginawa siyasa da ba kuɗi aka je nema ba gyara ƙasa aka je amma su da suka shiga siyasa abin da ya ka har ƙasan nan har shi shugaban naku ne yanzu sata ce ta kawo sata aka zo yi a niƙi kuɗi ga gashi an ce ma bashi ake bin Najeriya kamar Najeriya a ce ana bin ta bashi abin kunya ne a lokacin da mm. saraki ina ruwansa da siyasa suna ta kansu suna ta kansu ai sarakin yanzu ne suka fi amma na da ta kansu suke don ku an kai wasa yanzu nan za a sama da kai yanzu mota da za ka shiga naira goma yanzu sai ka naira talatin ko naira hamsin sai ka biya wajen ɗari biyu ko ɗari da hamsin saboda cuta mu a lokacin nan a lokacin da ake nefo wallahi tallahi ina gaya maka ba a ɗauka kai jijjige ne wancan talaka ne